Alhamdu لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da bukata ji tabbata Allah salatu ya ce ci bi amin ciwoyin huluji tabbata a nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa wa sallam yinan na tsafo da shi gube ko mm. ya shawwal 1439 kalenda alijiriya na ajin daidai bai tsafo Bushman Yanko? Na July 2018, ya kalendayen miladiya ne. Ya cewa da karatun littafin Arraddu ala Rafida ya lima Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Hmm. Manga ga matlabu wat iljari ya ti bil ibahati. Ne dufe gwaji ba gube ko? Hmm. Wat iljariya hmm. fasali na gaga ya cinye zuci zagi bil ibahati wanda ibaha nan ma'ana wujin zagina na zanen ci je yi nan hmm. a kai da ya rafi da shagawa da tsabawo babu ba babu izini babu gandoro ngole a magaya daji bayar nan ngole kila tula sabu ga tsami in zagi na mawa ba nan wai zauje to wai koma ma malakata imanukum ko yin zagi na magayi amma an guji yan wai yayin zan goce tashi waga cin addiniyan rafida shi ne a tawi da giye ɗaya bane tauhidi a kida aliti zalo zabe ko Asa sallagiye da jihun bai na salate ne jin zani ko mm. de bidau ne ke ake ji fi sallo ne mm. Ake azun giye da lamari a da daɗe ne hanyi kashi mm. a ke a lamarin a jigiye da suna karbala da fala ga kabe iramu lo karbala da fa daraja ga kiyo daraja ga zulu haji amma ga fara fa masa kwaji ci zai ji kabaru sai ne ne labejo kanu ci zai sha rafa nule nan ebene zai ji kabar usaini ne giya ci da ta cabwa amma zai ji kabar zai ji arafa ne giya ci yayo the same people gan ci zukun a tiyaya wagiye a ga yanzu zuji ne kalu mutaci ko a yi ke da ji aratul furuji ko hmm. bal adil hussein sharafuddin al-musa gan da zai ce mini gushi ciye gishi babu na ga ta to ba ji wa jiliwa gangani biyu Allah kiyaye mu gaje rafi babu na ga Allah ya babu wali amma Allah ya babu babu ko ni bi to wushi na ga mm. wa ga public property ne da suna addini wani zane je fi wuce addini na wuce ɓogun ji addini wajen amma zane shi ba jaro ne shi kwari lamaci kashi wọn alikin ba fún wọn san san yi zama wọn kuro lashi kí a ti ji sun kuyawa dole ko le agba wa ko wali so ko yin lali mu zade de yo wal min amin ubo ma'ana mina kidan rafida da tajwizun wasu iljariyati lil ghairi bil ibahati a ga ja'izuro wadda so ba jariya ma na wuje zage zan ciwo ibaho ko قال الحلي ابن المطيب الحلي قال يجوز إباحة الأمة للغير ko mm. aga jayi zuru na wadace ba wadace ba ko wadace bayan zagi nan mm. wujiyen zangoci wuro na na ligari bi sharti qawlil mubihi malikan li raqabatihi ja'iza tasarruf ja'izan li raqatihi on condition gan zana wuna mm. nga mulki wu umade tasarruf wabi wa bu wani rayuwa wa bu ga wa yawa ngole mun diga zana wuni rayuwa ne ke ba dunare zango ci kayan da jikiyo ila kebu biyu wa kawalin ama mubahan bin nisbati ila man ubihat lahu kuma kasancewa gan wujin zagin nan wani mubah ya zana luji ba hayanin ina wagan gangbani na nan wujin zagi dana hmm. brodu na mu keba da yinin gole wa da ba duniya hmm. ko hmm. ebo mahalani ya dangi bo amma ga wujin zagin na zanen wuji na yi kayi in ga abun gato eh, wani wani na na wujin zagin na lawe daga bayan da da ya so la ya ga su baji ogun yi mu duku fulo ne bani bezo ene ga bawo na fa fe da jiyo gangani duyi a'udhu billahi na shaitanir rajim na wayan fifi rage hadal batil yana kunke cewa la batil na to an yaya ne kaulu ta'ala wallazi nan min furujihim hafizun dan je go alfara jaji tana illa la jin sai yayi mi yashi aw ma malakat aymanum ko zai ko wujin zagi na shi da gwashi jin mallakawa nan go ma'lumun qata'an ina go yake noyo anna wata alaita bi nikahin ke zuzu ke babbe wujin zagin na jiyawa na wujiya wajiya wala milkil yamin wala bi milkil yamin umaji milkil yamina ma'ana wani kiya wujin mallaka ya wuji na waje na mm. wa kaulu ta'ala cece la suna magan wala tukrihu fata ya cikum alal bigai ejin zage shi ejin tuge shi e gada fo safe da jan tilas etin e, e ci domin ana mm. fàlẹ́ gan nínú àkídà ńlá sí ìdàṣubú dán ẹ̀rọ àgájẹ owó ṣe ń rà yìí lánàá ti dàjí kí ọ lánàá ti dàtọ̀ yóò bu ọ̀wọ́n àjí kí à ń wọ́n ti ń wù sí náà rẹ̀ ńlọ́n gáyé rẹ̀ ń wù sí náà wà rí láàlá àzọ́ àjọ àmọ́ àmọ́lẹ̀ kẹta ìmánú àmọ́ àzà ń wù sí àwọn ti dàtọ̀ bá wù sí náà lánàá ti wọ́n ń wọn lè zà náà tí wọ́n dáná náà ráfídà jùmọ̀ ilé gan náà sọ ndóró bíi dánwà. a'udhu billahi minash shaitani ne la fe da dan cin ta ke suna addini Matlabu jami bainal mar'ati wa ammatiha matlab na gaga ya tiye ku ko ka tsakani ya in zagi gani be yi na wa min ha min na nagiu wa min ha min ubo tajwizuhum al jami bainal mar'ati wa ammatiha a gajiya izu no ga ko kana ta kanye ne zagi ben na giwi na wa bainal mar'ati wa khalatiha kwa ku ga kana ta kanye ne zagi gangani be goguyi na wa la hadha ma warada an ali radiyallahu an etignan na hadisi be da ba sai na ali wasu ku je da min qala ga qala rasulullah tuke to ta annabi sallallahu alaihi wasallam gan la tunkahul mar'atu ala ammatiha eze jin zagiyawo muke da na jujiya biya abiyanwa walal ama ala binti akhiha eza meke jin zagiyawo ko eza ma alagogo da abe ejiyan ya jubaja walal mara mar'atu ala khalatiha eza meke shishi ndayin zagi jiyawo da abe na giwa ko wal khala ala binti uktiha ko hmm. ko mai da shi shi wa nagijiyawo da be giyan egin zagiwa ko kuta hmm. la sugura ala al kubra wa al kubra ala sugura wuji tetengi wa jiya da ben ci ko majin ci ko a jiya da be tetengi hmm. ngo ile annabi sallallahu alaihi wasallam kan yirin nan kana sokon latin na gan hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum meji eji zageji yeji zageji kaza kaza ba ta yaji hawa mutu bai ga wajen lalakum ma wara zalika in zagi ne ke mutu madina jani halal ya yayin wale ga hadisi ya latu jima latu jima bain al marati wa ammati wala bain al marati wa khalatiha ngole wuci addition da biyan wuci so na hadisi from general wajen lalakum ma wara zalika nan ọ̀tọ̀ sún kún tí yẹn maharami wọ́n á tó kú mọ́ hadisi ya tààrù mú mínà rọ̀dọ̀ àmá tààrù mínà nasa mọ́ sókún mú tó mọ́ kí ẹ̀dán bọ́ mọ́ ní sallallahu alaihi sallam ala ko hmm. ali do ja hadith sayyidina ali ahmadu imam ahmad wa abu da da to al abu da da sunan ubo wa tilmizi to al abu ya sa tirmidhi jami ubo wa ibn hibban bi ibn hibban wa zada ibn wa zada an ibn abbas na malla bi bi dabo ya ce ibn abbas gan innakum idha fa'altum qata'tum arhamakum ya ga ci ga ji ya ga jo ya yi guba ebe na jin nzagi nan ngwero respect ya gogu ngwero respect ya negi kaku na ba ya be shi uncha inda jimbari uncha go jimbari bi abiu na ko wa inda jimbari uncha na jimbari bi abiu na wa le e zayan e ba ni nga ye lo gani be yo zan do didi de kita chun ba ni na wa le gan daraja ya chin wala ya e yin gun ye dangi na وروى ابن حبان ابن حبان وبيان ابن عمر رضي الله عنه نحوه وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو ذلك يقول الإمام أبو داود والترمذي والنسائي gwabede ba abi rora irin nan amma warawa ahmadu al-imam ahmadu magwabe wal bukhari to al-bukhari wa tirmidhi to nasai nasai an كلها مرفوع باتو دا بانبي ونقل ابن عبد البر الحافظ ابن عبد البر حافظ المغرب وغبي الإجماع على حرمة ذلك ولا بيتي إجماع ويوغن حرام ويوا مالي إنزاجي وغو مالي ديوان كوا مالي إنزاجي وانجي مالي دا بيوان وفي الأخذ بالإجماع فلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر إجماع ولنا من قول الناس نبتي وبني قطعي ودي قصنها وبهذا وأمثالي بيننا بين بيونا تعريف وقت أن الرافضة كده رافضة أكثر الناس تركا لما أمر الله aga ize jaja fe lagwalu lade na su kwali foro be wo tiya ne lima harama wai na masa kuka da haramu na daji wa anna kasra minum na shu an nutfatin khabisa idza dokun no ta ce za da jo joma zan doci mani sa ba ji wai ba zan doci nikal ta ji a cimon zan doci aratul furuji ngaji a cimon ko hmm. zan doci like that a fi rahimin haram mani na da lagun mahaifa na yara mu wani wali za yi bon noma la tara minu ilal khabi sayi ti kada wa amalan wa ga ki za fi da jilettu a ti da hatu ya tuna tun saba ilo wa kar ki a ga kulli shan yarju ila su da ga yin duro aji aji ba da asali. daga nan ma aji ga mai giye cayo ya ci giye ci ga yau. Allah kiyaye. ba ta yana mai ya gabi a wani kiyo. galu gwanan wannan wai jiya zani wacce na gaskiya ne ta na wuri jekti mun wala yajiri man na kushe na anu kawai ala la ta jilu mun ji yanzu la shiya yi ci rari zo su fiye irin na bata in the name of abu rayraji bi abu sayyid al-khudriji bi zakanzan ko ji gane ko a aga gwadi si bi na ni bi la tujmu bainal marati wa ammatiha wala bainal marati wa khalatiha e bugo aya jiki ayan aya agwo e hmm. na e bugo lu wa da jo positive wuci haribu min arrikil ladhi wali ya dauna hmm. daga nan ma ja ta ga na suku not knowing ga hadisi ne wa ji dan to sayyidina ali da min zai ji gube na ya ga ja ta yi to ali sayyidina ali ba mu wani yin daidayi nan mm. na libawa a nabi muhammadu ba nan e boyi biya ba ta mai yin goci da mu da kan ba na kin nufi o shi ya fi goci hajji gan ga waga mari yin zagi waga mm. mari yin nan mm. e ji ga kunshi yin ga fishi ne mun kpe ko yi ìyẹn ṣe ayọ̀ tó di tó bà kun wuce <laughs> eh, ó eh, ti tó. agbanigbani wa nà ó mari ṣùkú máa gan wọn nẹ́mẹ́ gan níbi ìṣòwò àjíyàwó náà òun máa tọ̀ àjọwájú. ǹlẹ́ kí ọjọ́ tó. wara bayan kuma ngoli enema la enema was ne zuko wara lati ti hujurikum egin zagin neji imi a karkashi egbonin a to ba ni ngole a ga to kagu da karkashin wa bi ma na wo ngole e, allati fi hujurikum no tun atwe aya no da na kharaja makhrajil galibi bu bugun wa de mafhumul mukhalafa na'am na'am mi mi ko ga mafhumul muwafaqa mafhumul mukhalafa mm. no yana ko mafhumul laqab da sauransu na ji manyan rasulu je yuzu nan dan ɗaya e ga cikin ki kharaja makharajul galibi wa je mafhumul mukhalafa amma kawai ke da karatu usulu bai manjo ce ya kai da irin na ya an ga wari ce conclusion wata ya fata abodi agun adina annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma su ko su Ah, oh matlabu ibahatu wa ebo de yi link gan idan do yala mi la misali second one na so do ku wa bana de kanyan so ku kan ji ya baya be do matlabu ibahati ma ba da umul lawu itiyanul mar'afi dubuliha akida yan rada jo aga ibahatu mubahu yo mana lefi dan wa a ba da umun lasa kula su ɗaya wadda na ajan gani a gayi ciya na limar a tafi dubu da ya zaba ji wudu jin yan dutu bayan zagi da nan laji shekpa ta na ki da yan lafi da zuwa gan wage alalima allah subhanahu wa ta'ala ga nisa hukum harsun lakum fatu harsakum annashitum ko hmm. no ga annashitun na waya gangan wadda wajiji ma ibi duburbani aqbil wa adbir wa takil haidata wa dubur e bogo gada jiji mai be yin zagi duburo mu wa ma jiji mai be yin zagi ngai jan ila mu to confusion ye ge ye ga bodin rikiti nan gaskiya azala le sunna ba a dole da ma wanda mini usulu adini hawo wa minha min bu ibahatuhu hmm. shi a shiga ibahu mubahu yo itiyana zauja ezu subainyu wal kati bi wujin zagi na waje ne fi dubu dubu rubo ebi tabubo wa kadu su ani nabi sallallahu alaihi wasallam ma ta zu daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi bi sahabuji ma yadullu yana lahu ala anna al murada min qawli ke dai ne imana ne muradi ba su kun latin daga nisaukum harsun lakum imiyeji bata yayayo lafiya yayayo fatu harsakum annashitum e gada lafiya ba ke min ga bayani mana to yi goro to zumo bi ji fasara ayin daga kiyo ga wali itiyanu fil qubul e zu tu bayin za ga al farajuwo wudi da ne wala ce pata ne ba wai la yurshidu lam ko wai la yurshidu lafzul harf bal huwa nafsun fi zalika lafazin al harsu ya al harsu ba ne zai lati ba ne daga zo yegu wani layi na so ba ne daga zo mani yegu in ga ajiye gina alfara ji ba wani dubu rubu a yabo wani dubu rubu e ke ba gangani be in zagi ya wai sa luna kanil mahiz a gyoga ya ce zagi ne jahila na ko ko ruwa zan fata zilu ne sa fil mahiz mm-hmm. ko aga ga in za gina ji haila ne wa jiji ma ibi e kanga ejì àwọn tí mẹ́ temporary kí wà gẹ́rẹ́ ní ibi gáṣẹ́ ẹ̀gún orin wọ́n la tẹ́kọ̀rọ̀ búhún ní ẹgá sọ̀bá máa táyẹ̀ tòrú náà ságáàlì kí ságáàlì mẹ́rin àtàlù òfúgán àìsù bá ní ní harsu da na níwọ̀n dubura. Ní fasaru da cikin yawon ta wa da hannu ga ga hadisi bai daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam lanu man fa'ala zalika fi dubu. lana na buɗe zandoro ni ga da jiji ma da yin zagi dubu rubo nan annabi sallallahu alaihi wasallam gan la ta ma nisati hinna ya ga da jiji ma da yin zagi da ne la shi kwata noma lana allah la za tabbata ya zaba gina da ke ba da yin zagi da ne wani shi kwata noma wai kun kufr alayhi a daga ya tiyan to kafirci boye ga wancan kafirci ta tengi fa huwa an an kuna haraman katsiyan ko mm. a gato zane gajiyar nan gole to haramu lo kasa yi hafa ala mustahili ya kufra zane ga turi na lati gun ya laili nan gole su ne kafirci cikin da zan su lagan a jini wani wal Allahu al hafiz ko ga goza su ku goyi sa wale ga mas'ala yanzu ga ke ba da yin zagi duburo mu aje to sashe mun da ci cikin misra be kin da ci recently e ji kokare ti da gagan ubiya ubiya har ya kato lita sun da ci tubo kike ai benefit amru abdul mulim salim in ka litafe ci matsala ne tiyan hadis na beci bu kwata na ajiye na gina ya bago yanzu da ta zuci ba so da ganin mota zuwa nan mai ne ga inda da wa of course Allah bi mana so kwazo bai yi amin so ade so wale gan amma da to sashi man da ci dai ji nasara yayin lo da yin nga ya tuzu mo mamaki ku zuwa to zagi a rubiya ga ya ja eh, so wale ngodo gan ilimi is one bawu is two akida wangi is three sul kasi ngole sul kai eza shi wunde ilimi wa ma sul kasi ga da biyu ga bi eza shi shi wunde pe ilimi amma sul fa mi ga da biyu ga bi eza shi shi wunde ilimi wo amma alhawa ga da biyu ga di ki ga bi e da shi shiwa mu dai ilimi amma ta tabu zallati da yake ba shahawati in mm-hmm. ga da biyu ga jiki in ga fale gan eh, eh, eh ce jin karu eh, ko mm-hmm. zan ce to da bai jin nasku totally ina ji na ji fiye siri na ji hannun sallah ne jin karu kawai ya ga hankali a hankali a jiyan da a miya cewa ga hankali ga an cewa ga hankali ga jiyo jiyan da fiye so safiri wuce jiki a duk zarawi nga mala karatun ji ma je dole kacha roni nga to ẹ̀gbìn mọ̀ wọn kò bí òun méjì ara òun méjì àdísì. kọ́ hmm. zanúbẹ̀tì àdísì yẹn yàwó ẹ̀ nàá náìṣá gbogbo ń yí nga yẹ di kí ọ kí ọ sàn wò yí awùsùn méjì dùkú níbi awùsùn àní nga yẹ di kí ọ nga yẹ di nkárò. da sauransu Allah zai kiyaye mu kai zan da ci a tato lamari yanzu zan da cewa ga move yan a je formulu nuji ba wa any moment kawai in the name of maslaha so wale gan ga mallai wuyan usulu ya sunna bi aqida ya sunna bi manhaji ya ahlus sunna shi is very very important kai zagaye da ji kasu za fiya fiya fiya fiya fiya kawai wa ma a bi shi a natse ana bi da kai matsala matsala babi babi fasali fasali daga cabani tashi hadda karshe littafi wannan ku fiti wannan ji ganewa wa yau confucian ya rubuce ga filawo so ku goyi ta ku kon mu kai matlabu mafi eh, mafi eh, matlab ne ga yaci mini addini ya za fi da shi budan a ga yaji masu rijilai ne ya zo fi bici guba ba bi ma ne za ga ajin alula wa na bici na wa fi bici fi wa min ha mini ubo ibahatum rafi da shiga mu ba huyo wa min ha mini ubo amin ijabuhum almasa ala aga wajibi yanzu aga yanzu wajen Allah wa fi bici guba ba fi wa man'uhum ghaslahuma rafida shi maga ake kala dani na nawa na bi cewa gajan lana a ga wal mas'a alal khufaini rafida shi mai ke jin ya masu alal khufaini fifi ne zafi usu guba banan wa kadu saha wa ta zu an rasulillah da ba ta ce yace ki annabi sallallahu alaihi wasallam allazi qala allah fi nafsi kun la tunaga wa anzalna ilayka dhikra ya tuka fatin bi ayawai litubayyana lin-nas yabo ji bayani a zanji ma nuzila ilayni na cin bayana bi riwayati ali radiyallahu anhu da bari wa sayyidina ali bo sa ku je da ni biwe gasluhuma sayyidina ali na bici ko umma golwa daga annabi sun na bici ma wal amru bi umma ji foro be bici ne wa kaza anu bi riwayati usman agorwa da ba usmanu wa ibn abbas ka ibn abbas وزيد ka عاصم كزيد بن wa ومعاوية بن مرة to muawiya bin murra wal miqdad bin ma'di yakrib gando gando to miqdadi wa anas to anasu wa aisha to aisha wa abi huraira to abi huraira wa abdullah bin umar to abdullah bin ابن عمر وعمر بن عبسة وعمر بن عبسة وغيرهم كذا يجي يعني وقد سألوا وحتى زوجته ده بقى نبي ونقول ويل للعقاب من النار أنا ويل للتبتو يا bici boku na shi wuje nuwa na ma na zane gajin Allah wuci na bici ja na gada na wuce po na fali kiyani za kuntum ila salati sai ci gai gane ga da yin sallah fa silu ja ku ga ja fit kai jina waye ji ya ku ila almarafiq ya mele gwe ne da gwapa wan sahu bi ru'usikum ce teki wa arju lakum ila alka'baini e mele bice ne da kukunji gama lamaye ne tilkasa in gasala nabi wa sahbu aqdamuhum lam yaktalif fi ghaslihim rajulani hmm. gasala nabi annabi sallallahu alaihi wasallam mani na ladan wa sahbu bi sahbu ya aqdamu la guba ba annabi to sahbu ya fe nabi cinan aga jan rulana lam yaktalif fi rajulani dan do de chen de be chen ni na na ni sahbu ji nabi kala ba hmm? wale almasu kufiye jore a ga aji almasu ala kufenya bici ni ne na aga a ga ne bici a wasu kiyan wasu fi to ta ngo doga a taki rasu da ruwa na aga ya taki ya mana munafinci ya kulu na biya da suna ci malaisa kulu mini taki ya da je jino nga ala gboka da na ba mai ne ga waya ga wa kalu jan lanu ga no je ke bici nta cha laji ka kunu ga de ga ne ku cha ji ke mu fiu so ga ti bici le wa ga ko mu wadan bu ala ni mu ne bici ne ya lula mu fi u fi wani gagar da zuwa ko na fama jimu ma wa rada hannu fi gaslihi ma filin. ga ayan na ja gobe daga ba hadin sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne bici babo na agu ku da doji yufidu al-ilm ad-daruri al-yaqini waje fa da ilimi ya darura al-yaqini wa gaskiya bo wa man ankara zalika fakad ankara al-mutawatira da na gaji in karu yan ga wuce nan da ji jin karu yan ne mutawatiri nan wa ma le ga min usulu mutazila jibudan agan adisi a lauji hujja aqida ba san wani mutawatiru ko hadis ne ruyatu hadis ne bai ce ruyatu ne mu mutawatiru a magwa hadis ne bai ce almasu alal ne wani mutawa mutawatiru a madikiyan a magwa hadis ne bai ce azabul qabr wani wi mutawatiru a magwa hadis na make bai ce ci ci ya ne bi sona mutawa mutawatiru a magwa a so mun ga lashara tin na ticho a ci ga kai da no ce limi lamfi lamfi ne ya yego gun abai don wa halin munkirihi malumun ga hali ya zame jin karuna ina go yake no aqallu maratibi an yakuna fasikan lowest martaba ya ne jin karu almasu alal khufaini na ko zane ji in karuyan ni na na wa na biti guba ba nan lowest martabu ifafiki bal takunu salatuhu batilatan sallah za nan so ganyi ebuwa na latati mulakabi labi wujudi shuruti a wace fa'i mawaniya kama waje sallah na ga Allah jibe ozo ba na majin Allah na kiyaye kiyayen wunna bita ba wa Allah dai wundiya mm. bitin na mai dole alula fayu ba su yau malkiyamati musalliyan bila tuharati shari'a a tanin zanakin fa alkiyami ganci wuje a gan ufe zane fe di sallah maka kunu fe sallah nan fe jiki a ufe dalili a fe di alula yin shari'a na musulunci wuna wa alam wa kasu anu sallallahu alaihi wasallam bi riwayati na wa na min sahabati wa zu daga ba ni sallallahu alaihi mu daga ba sahabe jo ne guza a tanin ausa mayina ko ya za shini au aziyadal au aziyada ko ne gaci a ganin mata zai baza ne bata almasa al-kufaini ya fi fiye ku fi guba ba fa munkiru mubtadi'un nan do ne ji in ya almasa al-kufaini na mubtadi'u yo ko mm. ngama lali ma imam tawa ga da kidan tawa go almasa al-kufaini sunna mm. fala khaira fi qaumin yatrukuna al-mutawatira min fi'lihi alkhairi da ta ce zane jijiji a ce laine a ce laine mutawatiru ne to annabi sallallahu alaihi wasallam na jin karuna allazi yajibu ittiba'uhu fi jami umurihi na waji wajibi a labitul lamari a shabbai ne wa man ittaba'ahu ko da mm. zai gala mitu ne wa sallah unci ma sallah jina wa man lam yatba'u dalla ko mm. an la ngole ah la mi tuwa no ga ki ga gi wan fasala ga ya da lawa la sunnati so ku gwade yi da rayuwa ta te suna ni sallallahu alaihi wasallam amin wa wa amata na ala millati so ko mu gorayi ta ci e ko ya nabi muhammadu wa shara na fi zumrati so ko mu layu nuki da tatiyan jama'a na jami'tu suna ya nabi sallallahu alaihi wasallam nan e bane gbe na zane ku be fi adini wannan wa ga kudo ceci wi ta ta sirat mustaqimu mm-hmm. church alugo ya gi kama mm-hmm. lagboru ya yi koyo tulo gangani da yi mm-hmm. eh, a tona ma gi kada sa kuma kan a da ala gaskiya go wallahu a'lam sawab wa ilayhi almarji wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk